Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 19,41,16 da mita 49 da kuma mita 60 da kuma kan kilo 1,530 a matsakaicin zango. Masu sauran ma jamhuriyar Nijar suna iya jin shirin nan kai tsaye a Yamai a tashar VOA Africa mita 200.5 da kuma ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da murai arewa da alol da kuma niyya dukansu a zangon FM. Kuna iya sauraron wannan tasha ta yanar intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu auren masu salamu alaikum da fatan an waye gari lafiya yau Juma'a 24 ga watan Yuni shekara ta 2016 daga nan gundumar colombia tare da Ladan Ibrahim a yau da kuma sauran abokan aiki. Sahabo Imam Aliyu ke marhabin lalai gare ku a daidai wannan lokaci yanzu ga kanin labarai. kungiyar nan mai bada agajin likita kyauta da ake kira Doctors Without Borders da Turanci ta ce akalla mutane shida ke mutuwa a kullum sakamakon cutar da ke nasaba da yunwa ko rashin wadataccen abinci. yayin da ake dab da kammala kidayen kuri'ar raba gardama da aka jefa na ko birtaniya ta ci gaba da zama cikin kungiyar tarayyar turai kuwa masu neman a fice ne ke kan gaba da wannan kuri'a mai cike da tarihi yan majalisar dokokin jam'iyyar democrat na na amurka sun yi ta sowa wa yan uwansu na jam'iyyar republican bayan sun kawo karshen zaman dirshan da suka yi na sa'o'i 26 a wajen zauren majalisar kanun labaran kenan saboda haka rundunar ta kaddamar da wani sabon farmaki mai sunan operation gama aiki domin kara kakkaɓe ragowar 'yan ta'adda daga yankunan da suka laɓe saboda haka samun wata sabuwar mafaka ya yi wa mayakan na ƙungiyar boko haram ya inji wannan sanarwa ku biyo mu ba labaran duniya domin jin wake wannan sanarwa dangane da boko haram hukumar haɗakar kasuwanci ta ruwa ta ƙaddamar da wata hanyar kai koke kan aikace-aikacen hukumar sannan kuma sanin yau juma'a ce juma'a tana tafi da shirin lafiya uwar jiki kuma za mu kawo muku karatu daga alkur'ani mai tsarki yanzu sai a gyara zama a fara da jin labaran duniya tukuna masu saurare assalamu alaikum Ƙungiyar nan mai bada agajin aikin likita kyauta da ake kira turanci Doctors Without Borders ta ce akalla mutane shida ke mutuwa a kullum sakamakon cutar da ke nasaba da yunwa ko rashin wadataccen abinci a sansanin 'yan gudun hijira da ke arewa maso gabashin najeriya da yakin boko haram ya raba da muhallinsu ƙungiyar ta kira wannan lamari da ya shafi mutane dubu ashirin da hudu da aka ajiye a asibiti da ke garin bama a matsayin wani babban bala'in da ya addabi bani adama hukumar ta ba da agajin gaggawa ta najeriya da ake kira nema a takaice ta ce babban abin da ya haddasa wannan lamari ko shine fadar da aka yi cikin 'yan kwanakin nan na tsakanin sojojin ƙasar da kungiyar boko haram mai magana da yawan hukumar ta neman abdul ibrahim ya ce yawancin waɗanda ba su da cikakken lafiya a sansanin mutane ne da suka iso sansanin daga wasu keɓaɓɓun wuraren da suka zame fagen fama tsakanin sojoji da ƙungiyar ta boko haram ibrahim ya ce waɗannan mutane sun kasance ne a cikin al'ummar da aka keɓe su yadda ba samun abinci ko magunguna sai dai ko a cikin watan da ya gabata sojojin najeriya sun bayyana fatattakan ƙungiyar ta boko haram daga tungansu da ke sambisa wanda yake kusa da garin na bama kungiyar dai ta boko haram ta kwana biyu tana fada da gwamnatin najeriya kuma ta samu nasarar kashe mutane da ba za su gaza dubu ashirin ba kana ta raba sama da miliyan biyu da matsugunnin su. domin a cikin shekarar 2014 da shekarar 2015 kungiyar ta yi galaba ga sojojin najeriya domin ku har ta kwace wasu garuruwa kafin daga baya a kwato su sai dai ko da aka sake kwato su sun yi musu lahani yayin da ake dab da kammala gidar kuri'ar raba gardama da aka yi kan ko birtaniya za ta ci gaba da zama cikin kungiyar tarayyar turai ko a'a masu neman a fice ke kan gaba a wannan kuri'ar mai cike da tarihi daga yanzu dai ana iya bayyana sakamakon wannan kuri'a da aka jefa mutane sun fito da dama wajen jefa wannan kuri'ar domin ko yana da nasaba da harkokin shige da fice da ɗiyaucin kasa tsaro da kuma komar tattalin arzikin ƙasar ta birtaniya jagorar kamfen na a fice daga kungiyar nigel farage tuni yake bayyana cewa su ke da nasara rashin sanin tabbas game da wannan ƙuri'ar har ya sa kuɗin ƙasar ta Birtaniya wato fam ya fara yin ƙasa da wurin kashi biyar a daren jiya a London. An rufe rumfunan jefa ƙuri'a kamar yadda aka shata za a yi dukko da ruwan sama da aka yi kamar da bakin ƙwarya wadda ya haifar da ambaliya a kudancin Ingila kuma ya haifar da cunkoson motoci da ya tilasta a rufe wasu hanyoyin ƙarƙashin ƙasa. wannan ya tilasta wasu da suka yi niyyar jefa ƙuri'a da yammacin jiyar rashin samun damar yin hakan wannan ambaliyar ma ya sa dole aka kulle wasu wuraren jefa ƙuri'a biyu tun lokaci bai yi ba sai dai kuma wasu jama'an duk da wannan ruwan saman sai da suka kokarta suka tabbatar da sun jefa ƙuri'a su domin wannan batu a ganin su abu ne da ke da nasaba da zaman lafiya wadda akan haka ne aka samar da ƙungiyar ta tarayyar turai labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc yan majalisar dokokin jam'iyyar democrat na nan amurka sun yi ta sowa wa yan uwansu na jam'iyyar republican bayan sun kawo ƙarshen zaman dirshan da suka yi na sa'o'i 26 a wajen zauren majalisar da ake kira turanci capitol dan majalisa john lewis wanda sanannen ne wajen kare haƙƙin bil'adama shine jagoranci 'yan jami'ar democrat ficewa zauren majalisar inda magoya bayan su suka kewaye su suna sowa suna mun gode mun gode daga bisani kuma 'yan majalisar sun barke da sowa komawa cikin zauren majalisar inda kuma suka ci gaba da rera taken kare haƙƙin bil'adama suna cewa za mu shawo kan wannan al'amari sai dai wannan karan sun kara da cewa za su haƙi gaba domin sai sun tabbatar da an samar da wannan ƙudurin sun kammala waƙar ne na tsawon rana guda wanda shine irin na farko da majalisar wakilai ta amurka ta yi inda 'yan jam'iyyar republican suka kashe na'urar ɗaukar hoto wanda ke nuna ayyukan da ake gudanarwa a majalisar wanda hakan ya tilasta 'yan jam'iyyar democrat su koma ga amfani da hanyoyin sadarwa ta zamani domin ganin sun aike da sakonninsu akan wannan zanga-zangar da suke yi 'yan majalisa david dingel wadda taɓa fuskantar barazan ta'addanci game da bindiga ita ce tafi kowa nuna damuwarta salin da ake nuna ta kai tsaye lokacin da suke zaman dirshan din. amurka ta wato aza takunkumi kan wani babban jami'in rundunar 'yan sanda a birnin kinshasa na jamhuriyar demokradiyyar congo sakamakon ta da hankali da kuma kashe-kashe da aka yi wa wasu fararen hula daga yanzu dukkan wasu kadarori da suke mallakar celestin kenyama ne wato na kenyama ne da ke amurka an yi musu daurin talala kuma an hana amurka wato an hana amurkawa yin duk wata harkar kasuwanci da shi amurka ta soki lamirin kenyama ne shi da yan sanda da suke karkashinsa na cusa tsoro ga yan kasar ta jamhuriyar demokradiyyar congo domin kawai kasar ta kusa gudanar da zaben shugaban kasa ta wato cikin watan disamba ana tuhumar shugaban kasar jefe Kabila da kokarin sake dokokin kasar domin ya samu damar sake tsayawa takara zagaye na uku wadda kuma yin hakan wa dokokin kasar wato karan ne. Gwamnatin shugaba Obama ta ce rundunar 'yan sanda da Kenyama ke wa jagoranci ta yi amfani da tarzoma domin ganin ta durkusar da waɗanda ba sa ra'ayin shugaba Kabila ciki ko har da mata da yara wanda haka ya yi dalilin mutuwar mutane arba'in. 'yan sanda sun kai samame a gidaje da dama a cikin birnin kinshasa inda suke fito da mutane da karfi da yaji musamman waɗanda suke tuhumar cewa ba sa goyon bayan shugaba kabila suna musu barazanar kashe su wasu ma sun kashe su labaran duniya kenan a gama ji daga nan sashen hausa na muryar amurka madalla daga birnin Yamai Suleiman Mummini Barma ya aiko mana rahoto kan sanarwar da rundunar haɗin gwiwa ta ƙasashe da ke yankin eh, tafkin Chadi suka fitar kan ci gaba da fatattakar 'yan Boko Haram waɗanda ɓarin wuta ya sa suka gudu daga dajin Sambisa zuwa arewacin jihar Borno kusa da kan iyakar Najeriya da Nijar. saboda haka rundunar ta kaddamar da wani sabon farmaki mai sunan operation gama aiki domin kara kakkaɓe ragowar 'yan ta'adda daga yankunan da suka laɓe saboda haka samun wata sabuwar mafaka ya yi wa mayakan na ƙungiyar boko haram ya in ji wannan sanarwa wacce ta ci gaba da cewa shirin na operation gama aiki da ya kunshi sojan najeriya niger chadi da cameroon ya ba da damar samun nasarori a fagen daga a kafsawar da aka yi a garuruwan doron naira faidin jimba da yebi tasugiya da yebi jemi da ali kanori da yebi tumanda da alagarno abin da ya bada damar kore 'yan boko haram daga bangaren najeriya yayin da aka ceto wasu ƙauyukan tsibirin tafkin chadi da suka hada da litiri da madayi waɗanda a can da suke hannun masu ta da ƙayar baya rundunar haɗin gwiwar ƙasashen tafkin chadi ta ce a yayin farmakin da ta kai dakarunta sun likira wasu 'yan ta'adda kimanin 31 waɗanda aka lalata wa kayan aiki masu tarin yawa tare da gano wata malabar makamai daga cikin kayan da aka karbe daga hannun 'yan boko haram akwai mota kirar helix ko kuma hilos mai dauke da bindiga mai tafji da bindigogi kimanin goma sha hudu kirar aka set wato ak-47 da mitrayet 21 da bindigogin harba roka da wasu dimbin bindigogin na daban in ci wannan sanarwa sai dai ta kara da cewa sojan rundunar haɗin gwiwa kimanin biyu sun rasa ransu yayin da aka jiwa wasu goma rauni kwamandan rundunar haɗin gwiwar ƙasashen tafkin chadi janar lamidi adeoshun ya umarci askarawansa da ke shiya ta uku ta baga da su kasance cikin shirin ko ta kwana don karya lagon 'yan ta'adda sannan ya buƙaci fararen hular da ke zaune a wannan yanki su ba sojoji haɗin kai a wannan yaƙi tare da kira ga jama'a da kada a yi ƙasa a gwiwa wajen sanar da 'yan sanda dukkan wata bakuwar ijiyar da ba a yarda da ita ba in ji wannan sanarwa. Sule Mummuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. Sun tatta da kayan baya sun juya wai haɗa kai baya an ce su fito sun bubbuya sun kafi kowa jayayya. ku fito fili ai gogayya Mataimakin shugaban Najeriya ya jagoranci bikin ƙaddamar da wani shiri domin inganta kasuwanci ta ruwa da kuma yaƙi da cin hanci da rashawa, kamar yadda za ku yi cikin wannan rahoto da Nasiru Adamu Lika ya aiko mana. the of God and Thank buɗe shafin yanar gizo don yaƙi da cin hanci da rashawa harkokin hadadar kasuwanci ta teku da mataimakin shugaban Najeriya Yemi Osinbajo ya Wannan dai na daga cikin shirye-shirye ne a bayanin mataimakin shugaban na faɗaɗa hanyoyin samun kuɗin shiga waje da man fetur da gwamnatin Buhari ke yi. Hukumar hada kasuwanci ta jiragen ruwa Shifas Council ne ta bullo da shafin da ɗan kasuwa ka iya korafi ko ba da labarin wata balakala da ya hanga. Inda nan take hukumar da wasu hukumomin da suka shafi yaƙi da cin hanci za su samu saƙon ta akwatin yanar gizo da ta hanyar wayar salula. Shugaba Buhari ya yi kwanan nan ne ma ya kirkiro da wata cibiya ta shugaban kasa da za ta ke kula da gudanar harkokin kasuwanci yadda ya dace domin bunƙasa tattalin arziki ta hanyar fitar da kaya waje da shigo da su Najeriya. Lokaci ya yi da jihohi da ƙananan hukumi za su rage dogaro da rabon kuɗi daga gwamnatin tarayya su fuskanci hanyoyin samun kuɗaɗen shiga a jihohinsu. Barista Hassan Bello shi ne shugaban hukumar hadadar kasuwancin ta teku. An sa shi a yanar gizo. Kowa na da 'yancin in kana da wata ƙara ko kana da wani jawabi da ake so sai kawai ka shiga wannan site da aka ba su ba sai ka yi bayani mu ni tabbaci ne cewa idan aka yi korafi za ku dau mataki akai za mu dau mataki ai aikin mu kenan ko wani abin da ka kawo kwanaki wanda ya sanya farin ciki ga mutane musamman waɗanda ba sa bakin teku ya wannan shirin yake ne na kafa nan shine tasoshin da muka yi a funtuwa a isiya longa kano a jos maiduguri da kuma ibadan za a dinga kawo kaya nan ba sai ka zo lagos ka ce za ka ɗauko kayanka ba sai ka tsaya nan za a kawo ma kaya abin da ma mutunci shine yanzu dole mu ɗauki kaya mu ma mu yi export kullum ba cewa aka sai mun kawo kaya ba a mu ma mu sarrafa abubuwan mu da muke yi a lokacin aikin gona da ma'adinai dole mu yi amfani da waɗannan mu aika su kasashen waje mahalarta taron dai da suka hada da 'yan kasuwa da jagororin kafa tashoshin sauke kaya a garuruwan da ba sa bakin teku sun nuna gamsuwa ga wannan sabon tsarin amar rabi'u shine shugaban kamfanin tashar sauke kaya ta dala da ke kano kwamfuta ce zaka bude ka buga zaka rubuta abin da zaka faɗa duk na kan kara kana yi ba mutum ɗaya bane zai gani gurare uku za a ga wannan wannan al'amuran sannan banda su sauran kafofin har yanzu ba a rufe su ba idan ka kai wannan ƙara za ka iya kai ƙara waɗansu guraren har majalisar tarayya za ka iya kai musu ka ce to ga wannan abin idan ma gurin kafa ta toshe a gobe ka gwada ta kiwa to za ka iya rubuta ka je ka yi wannan guraren yau an yi abin da zai taimaka wa wannan gwamnati wadda abin da ke gabanta shine ta tabbatar da ta faɗaɗa yadda za a samu kuɗaɗen shiga nasiru da malika murar amurka daga abuja an jima kaɗan za mu kawo karatu daga alkur'ani mai tsarki a hali yanzu ga jimai ali da shirinmu na gaba lafiya uwar jiki babu mai fushi da ke wannan ko shakka babu masu sauraron lafiya uwar jiki assalamu alaikum jimai ali daga birnin washington dc nake farin cikin gabatar da wannan shirin. Filin zai dubi furucin da ƙungiyar likitoci ta nagari na kowa, Doctors Without Borders da Turanci ko kuma MSF a takaice da Faransanci, ta yi cewa mutane shida ke mutuwa kullum a sansanin waɗanda rikicin Boko Haram ya koro daga gidajensu a garin Bama Arewa maso gabashin Najeriya. Haka kuma ƙungiyar ta ce mutane 188 ne suka mutu a sansanin a watan jiya. A kwanan nan ne dai jami'an tsaro suka samu nasarar fatattakar 'yan ƙungiyar Boko Haram daga garin na Bama. Ƙungiyar Dr. Without Borders ta kuma ce kimamin mutane 24,000 suna fuskantar barazanar bala'in jin kai na gaggawa a asibitin da ke garin Bama. To amma kwamishinan kiwon lafiya na jihar Borno. Dr. Haruna Shalliya ya ce an wuce makiɗi da rawa babu ƙashin gaskiya a wannan labari. Dr. Shamliya ya ce yaya za a yi ƙungiyar Doctors Without Borders ce wannan nazari a cikin ziyarar kimamin sa'o'i uku da ta kai birnin Bama? To kafofin yada labaru dai sun yi ta yayata labarin da ƙungiyar Doctors Without Borders ɗin ta gabatar. dangane da halin da waɗanda rikicin boko haram ya koro daga gidajensu suke ciki a garin bama jihar borno arewa maso gabashin najeriya to akan wannan labari na tuntuɓi kwamishinan kiwon lafiya na jihar borno dr haruna shalliya ga kuma abin da ya fara cewa gaskiya an wuce makiɗi da rawa fiye da ake zato abin da ya faru a bama eh. in ba an manta ba tun a watan april da shekarar da ya wuce 2015 kenan aka yi liberating bama a lokacin ne ma mafi yawan mutane fiye da tamanin ga ɗari suka taho cikin garin nan wasu aka ajiye su a wannan dalori kam da mutane suka sani ana zuwa har ma akwai dalori 2 now eh. banda dalori 1 to akwai waɗanda sun basu bar garin gaba daya ba sai a a ran september october na last year suka zauna a haraban asibiti na bama so aka yi musu kaman camp kenan eh wato suna lura da su ana kai musu abinci eh. to amma su da suke tsakanin maiduguri da bama har yanzu hanyar ba kaman yadda ake so ba ba a yawan zuwa kamar yadda ake zuwa wasu camps da suke kewaye da maiduguri don haka mu health personnel ma sai mun samu rakiya mukan je almost every week or every two weeks mu je mu yi immunizations mu yi wa eh, mutane magani wanda suke bukatan magani don kananan kananan eh, ailments so wannan labarin eh, was seriously exaggerated ko me zan ce an ƙara gishiri da yawa ko ya fi gishiri ma har da kanwa an kara <laughs> a gaskiya to kai a matsayinka na kwamishinan lafiya na jihar Borno. kamana mm. bayanin yadda al'amarin na, na bama yake an san cewa uh, a kwanan nan ne uh, jami'an tsaro suka sami nasarar ma fatattakar 'yan boko haram ɗin kuma har yanzu ma ana fama da kalubalen matakan tsaro a wurin nan to a matsayinka na kwamishina din na kwamishinan lafiya na jihar kaduna mutane nawa ne suke nan bama ɗin kuma kamar yadda kace duk kukan je amma da rakiya ɗin yaushe yaushe kuke zuwa kuma yara nawa kuke ma allurar rigakafi da sauransu a gaskiya um, tun daga disamba 2015 eh, eh. kowane sati in ya yi yawa shi ne sati biyu eh, tim suna zuwa bama a je a ba su magani ga wayanda suna da ƙananan ƙananan cututtuka yara kuma a yi musu uh, immunization eh. kuma nema da sema har da iom da uh, mutanen world food program suna kai musu abinci to kamar yadda na faɗa ɗazu eh. tsakanin maiduguri da bama din hanyar tsaro ɗin akwai matsala to yadda kowa zai dinga ziyartar su ɗin, kamar yadda ake wa wayanda suna kam suke waye da maiduguri baya yiwa kuma wayannan mutane a gaskiya sun yi shekara uku wasu fiye da haka trapped ba abincin kirki kuma uh, of course akwai suna da sign cewa rashin abinci na cikin su kuma kin gani in ana ba mutane abinci ga wanda sun dare ba su samu eh, sun ci abinci ba eh, treatment din ba na irin kwanaki ko sati ba ne yana ɗaukan watanni wani ma har sai shekara kafin ya mulmule. Hmm. Wayannan da suka je suka ba da wannan labarin eh, kwata-kwata satin da ya wuce ne fa suka ji suka bi zuwa soja suka je suka ga wannan abu. Kuma inda wanda zai karanta wannan da Uh, idon sani sosai za a gane cewa kwata-kwata zaman su a can bama da suka je bai wuce awa uku ba ne suka yi yaushe ne suka yi screening mutane 800 and something har suka gano wa'anda suna da severe malnutrition har suka yi transfer har suka je suna kabar bura wanda zai zama a gefen gari ba ma a hmm. wajen kamfatin ba so maganan nan gaskiya ɗazu da safe ni jiya da daddare na ga report ɗin da sassafe na office su na fara kira wanda suka je bama din ma da head of mission nasu a nan na maiduguri da kuma doctor din wanda suka je da shi na ce to ga report waye ne ya bayar da report sai mutumin ya ce min shi ba shi ya rubuta report ba na ce to amma ga shi nan an rubuta msf msf har pictures da yake cikin internet din an sa msf eh. sai ya ce shi ba zai iya magana ba sai babban su daga abuja na ce amma ai kai kace in kace ba kai ka bada report ba kuma an sa MSF kuma MSF din kai ne ka je ba ma hmm. which means organization din kuna da matsala in ba haka ba yaya za ku yi ku rubuta report kafin ku je gwamna ya je so biyu ni na je wajen so biyu medical staff every week or every other week ana tafiya ana duba mutanen nan ana musu uh, treatment ana ba su magani unicef for the last six months suna wajen suna intensive uh, uh, malnutrition treatment iom suna nan nema suna nan ah, dangote ma ya taimaka a wajen ah, world food program suna wajen suna taimakawa amma ku a cikin satin da ya wuce ku je ku tawar da wayan abubuwan ku sassaka report na mutane ku ce ba abinci ai ba a rashin abinci ne ke sa mutum ya rame ba kuma kowane wuri a duniya in aka je aka je asibiti za a samu wayanda sun rame amma ba wai rashin abinci ba ne ba kowane ramewa na rashin abinci ba to kai a matsayinka na kwamishinan lafiya na jihar Borno din kuna da yawan yaran da suke fama da wannan matsalan a yanzu adadi kuna da kuna da wannan ko mutane nawa ne suke fama da ko kuma mutane nawa ne suke wannan sansani masha Allah wato satin da ya wuce gwamna da kanshi da ya je da ya ga cewa wasu har yanzu ba su farfado ba ya shigo da mataya da yara wajen ɗari takwas bayan haka an sake koma ma aka sake kawo wa'anda har yanzu rana ba ya an taho da su ba mun yi creating another camp a nasis village da aka yi building amma ba a shiga ba ɗakuna ne na zamani masu kyau muka muka shashare muka yi fumigating duk ba a yi ma commissioning ba muka sa su a ciki yanzu haka ana musu intensive ah, treatment a cikin gari a cikin su bai wuce mutane ashirin bane wanda muka ga cewa ya kamata a kai su nutrition center na cikin ah, mai duguri ba ma na msf ba mm. asibitin mu ne ah, umaru shehu altamodan hospital a nan aka kawo su ba asibitin msf ba ne asibitin borno ne amma suna zuwa suna taimakawa wata rana an mun samu mutane da yawa kamar an samu phone plus ko me haka suka zuwa suna taimakawa to batun kabarin nan kuma da suka ce fa a gaskiya ni dai da na confronting din shi yake a ah, shi wannan ba report din shi ba don haka ba zai iya commenting ba so shine abin da nake an kara da gishiri har da fiye da kanwa ma <laughs> to yadda ka kace al'adar mu ma ba a yin kabari a inda mutane suke kuma inda suke ɗin ba cikin asibiti ne wanda a kewaye so in mutane ma sun eh, riga mu gidan gaskiya ana kai su bayan gari kusa da inda suke ɗin abin ne wanda na tabbata ba su samu ma can sun je wajen ba ba garin da ba kaburbura amma kuma wannan report din da suka ce sun ce ba su suka bayar da cikin ba ba su kaza ba amma kuma it's saying on the internet su suka yi so yanzu haka din ma Uh, country uh, representative din su on the way to Maiduguri don gaskiya ba za mu iya mu zo da partner wanda zai je yana faɗa abu a kan wanda ba shi ba don zuwan su a nan don su taimaka mana mana ne mm. ba don su je su yi magana wanda ba shi ba a kanmu. To kamar yadda kai bayani kace bayan da gwamna ya je din da aka ɗauki mutane 800 aka kawo su nan don a musu a jinya da aka ga cewa suna fama da wannan matsala. Kuna da adadin yawan mutanen da aka kwaso daga bama din ya zuwa yanzu? well ina ga miki exact shiga din zan miki karya amma lalle lalle muna da over a thousand wanda aka kawo wanda ah, irin kin ga yaron baya jin daɗi za a kawo shi da maman shi da sauransu so maybe about a third of them sa da matsalan wanda ya kamata a yi musu to a can ba ma din because of the security issues shelter ma is a problem ba mu mm. samu irin partners wanda suke yin shelter sun je wajen an yi shelter isheshe ba some of them an kawo su ma don rashin shelta din ba wai don rashin abinci ba Dr. Haruna Mshalliya, kwamishinan kiwon lafiyan jihar Borno. Shi ma mai magana da yawon hukumar ba da agajin gaggawa ta nema a arewa maso gabashin Najeriya Malam Abdul Ibrahim ya mai da martani ga rahoton na kungiyar Doctors Without Borders a hira da wakilin muryar Amurka Chris Tan ya yi da shi, inda yake cewa Yawancin waɗanda suke fama da matsalar rashin kayayyakin abincin gina jiki a sansanin mutane ne da ba su daɗe da isa sansanin daga ƙauyukan da suke lungu ba. So because they've been in communities that were cut off without access, they couldn't get food. A saboda haka ya ce sun fito ne daga yankunan da suka daɗe ba su samun kayayyakin masaruhi, ba su da sukunin samun kayayyakin abinci da magunguna. Kamar yadda Dr. Haruna Mshalli ya yi bayani, Shi ma Malam Abdul Ibrahim ya ce hukumar NEMA da ƙungiyar tallafawa yara ƙanana ta Majalisar Ɗinkin Duniya UNICEF da wasu ƙungiyoyi suna taimakawa sansanin da kayayyakin abinci da kuma magunguna. Ma sauraro abin da ya sauwaka kenan a wannan fili a yau sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu. A halin yanzu kuwa Jummai Ali daga nan birnin Washington DC nake fatar a huta lafiya. babu mai To a gaida malamai ana tara sashen Hausa na murya Amurka nan birnin Washington DC albarkacin watan azumi ga karatu daga Alkur'ani mai tsarki. Bismillahirrahmanirrahim. Inna akwai na فصل لربك ونهر إن شانئك masu tsaro mun zo ga shirinmu na ƙarshe labarai wannan karon a takaice. gwamnatin ƙasar colombia da 'yan tawayen ƙasar masu ra'ayin gurguzu sun cin matsaya a tsakaninsu na ajiye makamai a jiya alhamis wannan dai ya kawo kasar ta colombia kusa da karshen yakin shekaru 50 da suka kwashe suna yi tsakanin su waɗannan 'yan tawaye da ke sarika noke shugaban kasar colombia juan manuel santos da shugaban farc rodrigo london echeverry sun sa hannu a babban birnin havana wadda ta kwashe shekaru hudu tana kikikaka domin ganin cimma matsayin zaman lafiya shugaban kasar cuba raul castro da ministan harkokin wajen norway borge brende wanda su ne suka yi ta kokarin ganin shiga tsakani suna cikin tawagar da suka sa ido wajen wannan bikin rattaba hannu ciki ko har da sakataren majalisar ɗinkin duniya bankin mun da ma tawagar amurka a ƙarƙashin jagorancin bennett arrowson da ma dai shugabannin wasu kasashen kudancin amurka sakataren harkokin wajen amurka john kerry ya ba da sanarwa yana cewa dakatar da wannan buɗe wuta wani abu ne da ake maraba da shi ba wai ga mutanen kasar colombia kawai ba a'a ga dukkan wani mai son zaman lafiya a cikin jawabin na kiri ya ce kasar amurka dai ta taimaka wa kasar ta colombia domin ganin ta karfa demokradiyya na kasar kana ta inganta matakan tsaron mutanenta ya ce wannan kyakkyawan dangantaka tsakanin kasashen biyu zai ci gaba musamman ganin yadda colombia ta dage sai ta ga an cimma zaman lafiya a cikin kasar nata. ƙungiyar nan mai ba da agajin aikin likita kyauta da ake kira da turanci doctors without borders ta ce akalla mutane shida ke mutuwa a kullum sakamakon cutar da ke nasaba da yunwa ko rashin wadataccen abinci a sansanin 'yan gudun hijira da ke arewa maso gabashin najeriya da yakin boko haram ya raba da muhallinsu ƙungiyar ta kira wannan lamari da ya shafi mutane dubu ashirin da hudu da aka ajiye a asibiti da ke garin bama a matsayin wani babban bala'i da ya addabi bani adama hukumar ba da agajin gaggawa ta najeriya da ake kira nema a takaice ta ce babban abin da ya haddasa wannan lamari ko shine fadar da aka yi cikin 'yan kwanakin nan tsakanin sojojin kasar da kungiyar boko haram yayin da ake dab da kammala kirayen kuri'ar raba gardama da aka jefa na ko birtaniya ta ci gaba da zama cikin kungiyar tarayyar turai ko kuma a masu neman a fice ne ke kan gaba a wannan kuri'a mai cike da tarihi daga yanzu dai ana iya bayyana sakamakon wannan kuri'a. to ma da lada ka Allah kawo karshen shirin a safiyar nan sai can da hantsi da ikon Allah za mu sake dawa da wani sabon shiri ciki har da kallabi tsakanin rawa da Maryam Dauda take gabatarwa yanzu a madadin Ladan Ibrahim a yawa da ya tani gabatar da shirin da Cuba Hiro ne da kula da akin gabatar da shirin shirin da ma injiniya John da ya rika masa a nan ni sahabu Imam Ali zan da aka ta sallama da ku mu zama lafiya.